Jama'a sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da kuma wasu gidajen rediyon da suka hada da Sarauniya da Niya FM da Nomad. Ana kuma iya jin mu kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a faɗa yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safina ta sada su dangi. Sannu da zuwa Maryam. Yawwa. <laughs> Sannu da dawowa. Kun yi kewa na. Mun yi kewar ki kan sai mu sauraro ma sun hankali. kewar eh, to yanzu kan sai mu ce bari mu dan zama cikin shirin kaɗan domin kuwa za mu yi magana ne akan abin da kika je kika gano jiya. kowa da irin fassararsa amma ai duk gaba ɗaya an gama waye ya kamata ce kai ku zo kai zo kai zo kai zo ku zo mu zauna mu duba in aka bar abin kalabi ne haka za a yi ta yi har ma a kai matsayin tun ana cewa ra'ayi ne ra'ayi ne a shiga zage zage a shiga ta da haƙarƙari a shiga kowa ana kallon in ka faɗi ra'ayinka kamar ni kake kalubalanta in na faɗi na kamar kai nake kalubalanta domin an rasa wanda zai tsawata ya ce kai ku zo. za mu fara shirin ne da tattaunawar da Usman ya yi da Malam Ibrahim shekaru tsohon gwamnan Kano akan yadda yake kallon lamarin boron wasu a Najeriya. To haka yake wanda kuma kin san kamar yadda na ce a farkon shirin Maryam kin san kin je mana taron nan da aka yi ko mm. wanda kika ce za ki dan gaya mana wani abu daga ciki. Eh taron da aka yi eh. a cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka a nan Venice eh. wato Yusuf kenan mm. wanda aka yi don samun mafita daga kalubalen da Najeriya ke fuskanta mm. ga rikicin Boko Haram ga ina da ka duba akwai wani abu da ke faruwa. Eh to wanda ne ta sa a cikin hirar da na yi da shi eh, tsohon gwamnan Kano malam ibrahim shekarau mm. ya dan tabo irin wannan maganar na maganar kowa da eh, abin da yake eh. faɗa bari mu dan saurara yar guntuwa ce gidan titi da al'amarin Najeriya akwai kurakurai. Shi wannan kiraye-kiraye da ake ne a zo a yi gyaran zaman Najeriya da tattarin wane ne ne ne. ya yi matakin farko a wurina shi ne rashin gudu governance shi ke haifar da wannan inda ka mutane suna cewa a zo a rabu ba a yadda ba to kashi casa'in cikin ɗari al'amari ne na suna ganin ba a yi musu adalci daidai ne ba daidai ba ne wannan shi ne tushen al'amari da sai an zauna an kalle shi da su biyafaran da su masu cewa a zo a duba constitution ba wani biyafar mm. kawai ba wasu ce a a rage federal man karfi mm. wasu ce a yadda ake rabon dukiyar kasa a gyara mm. wasu ce a soke ƙananan hukumomi wasu ce a ba ƙananan eh, hukumomi gashin kansu wasu ce a soke jihohi ko a haɗa su ko a yi waye kamar a tiku da yake a koma gwamnatin zon zon hmm. zon ɗin guda shida a zai da su gwamnatoci hmm. kowa da irin fassararsa amma ai duk gaba ɗaya an gama waye ya kamata ce kai ku zo kai zo kai zo kai zo ku zo mu zauna mu duba in aka bar abin karagibe haka za a yi ta yi har ma a kai matsayin tun ana cewa ra'ayi ne ra'ayi ne a shiga zage-zage a shiga ta da haƙarƙari a shiga kowa ana kallon in ka faɗi ra'ayinka kamar ni kake kalubalanta in na faɗi na kamar kai nake kalubalanta domin an rasa wanda zai tsawata ya ce kai ku zo ni ban yarda da ra'ayin da wataƙila ya ce a'a eh, a tura majalisa su duba wannan bai isa ba zai yana ba zai magance wannan matsalar shi ya kamata ne tsarin da zai kirawo tattauna wannan kura da ke totar structural din ko maganan ibo ko maganan yarbawa ko maganan arewa ko waye hmm. kowa ya bi na faɗan san ransa ne cewa ne ike gani zai daɗi da al'ummarsa to wannan ba za ta kai mu ba aikin shugaba dama ai ya saurari koke kokin al'ummarsa ya jawo su kusa a ji menene a fahimci fasarar kowa hmm. sai a zauna a ganar da kai idan fassarar ka kuskure ne hmm. sai a ma dalili idan fassarar waccan kuskure ne a gaya ma dalili hmm. sai a taru a gane to a ina fassara ta daidai take da za ta yi kowa daidai kuma wannan ba wani sabon abu ba ne ai yarjejeniya ce ta haifar da najeriya ɗin aka haɗu gaba hmm. yarjejeniya ce ta sa aka kafa eh, gwamnatin haɗaka ta fasa republic haka aka yi ta tafiya ba mai can duk da ya ce wai a shuri abin da ake cewa masu cewa wai eh, wannan ishi nan na bushe da a a har ta tashi tattaunawa da fahimtar da juna shine rayuwa in mutum ɗaya ne ma ya tsalle ce kai ni fa ban yarda da ake tafi da ƙasar nan kamata a je a saurare shi me dalilin ka cewa baka yarda ba me fahimtar ka kai a fahimtar kai ya kake so a tafi da kasar ne shawarar ka inda ya kuskure sai a biyo a hankali a nutsa da girmamawa amma ba a ce dan za ka gabatar da dalilan ka kuma ka ci da shi ka karya doka ba na gode sosai malam ibrahim shekarau allah kuma ya bada eh. sa'a to sai mu ce kun ji yanda muka dan tattauna da shi kin ga dan mm. tattaba wannan ya ce kaza a raba kasa a a a yi restructuring wa sai fasali wannan ce a ba mu kasan mm. mu to duk irin wannan ya ce duk dole sai an dawo kamar yanda kika je din kenan eh. ko ajiya kaga mm. wannan taron nan an yi magana sosai akan abubuwa da yawa ka san ita wannan cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka wato Yusuf tana kokarin tana kokarin taimakawa Najeriya wajen samun eh, eh, yadda zai kamata ta tunkaro a Eh, akwai hmm. wani akwai wata kungiya da suka kafa na dattawa da hmm. suka tsamo su daga duka zagayen Najeriya dai akwai tsohon menene shugaban martin hmm. agwai shine eh, eh, na sojin najeriya sai kuma a cikin wannan kungiyar akwai kuma um, cardinal john eh, onekan ne eh, na eh, limamin cocin abuja da kuma sultan na sokoto amma shi bai samu zuwa ba sai turo dr usman bugaje ya wakilce shi mm, to duk sun tattauna akan abu eh kuma har matan na ah, mrs obi ezekwesili ita ita ce ah, tsohuwar ah, mataimakiyar shugaban bankin duniya mm. kuma ita ce ɗaya daga cikin shugabar kungiyar bring back our girls to dai ka ne wannan matsalar najeriya da ake ta samun rikici ta ko ina mm. najeriya fa akwai fa matsala fa sosai ba ka eh, da suke magana eh eh saboda kuma ka sani kalle a magana boko haram ne da ya mm. faru a Najeriya amma duk mm. yawo watsa ko ina mm. aka ce in Najeriya ta yi tari to ko duka sauran afirka sai ta eh, amsa eh sai ta eh. amsa to dole a kawo yadda za a dole sai an eh muna mm. da yawa kuma an mm. ce yawan mu karuwa zai yi mm. nan da shekara talatin wato shekara dubu biyu da hamsin kenan za adadin mu zai kara zai ninka so biyu wanda ake da shi yanzu muna mun kai kimanin miliyan dari da tamanin wanda suke cewa kenan eh. amma ana ma cewa ila ma ya fi haka eh, to nan da shekara mm. talatin za mu karu eh, to tunanin wannan ana ta kullum mm. ana samun matasa suna fitowa daga jami'o'i ba aiki yi mm. to wannan a akalla kimanin matasa miliyan uku zuwa hudu ke mm. fitowa ba su gama jami'a babu aikin da za su yi mm. to yanzu kenan mutane ma sun kasa da gwiwa game da mm. zuwa makaranta da in ka je makaranta ana sa ran kana fitowa za ka samu aiki da wani to a'a mutane na eh, zo na zaune kara zube kin ga magana ki ta zo daidai da maganan da shi eh. muka gama da gwamnan Kano na da eh. wato shekarau kenan wanda yayi magana cewa in aka yi samu ingantaccen adalci na rabon dukiyar kasa a tsakani wannan sai magana shi sosai eh sai magana wannan sosai ce eh, ana cewa talauci shine hmm. silar ah, mutane na fadawa cikin tarkon ta'addanci eh eh. Hmm. eh suka ce to da wannan sai a duba a gani kuma a cikin ma Najeriya hmm. ko su garuruwan da su ba su samu wanda da Boko Haram ba ta yi karfi a wurin ba sun kore su to me wannan eh, garuruwa na me suke da shi kuma sauran me suke da shi da ba su da shi to to dan farfasa mutane kin ga magana me suke da shi din nan da kike magana akwai garuruwa ko kuma jihohi kamar kwanaki mun taba shiri akai wanda barista aliyu da ake neman mana shi yanzu haka eh. da zai mana fashin bakin eh. yadda ya kamata a kasance cikin doka da oda mm. shin wani jihohin zaki ga me suke iya samarwa kasar ko mm. kansu ya mm. suke iya rike kansu me za su yi Eh. ko kuma eh, menene ake cewa producing din wanda suke su ne za su me suke haifarwa ba wai eh, kawai su karba ba ba su karba ba to wannan ka gani ya mm. fado a batun sake fasalin Najeriya da wasu mm. suke ta kira a zo a yi a zo a yi mm. dan su ma sai magana sosai dan in aka yi magana aka ce sake fasalin Najeriya mutane suna tunanin kamar an ce a raba kasa biyu ba a suka ce ba yanda suka ce a tattaunawar su wai yanzu yanda abin yake kamar komai ya yana kan gwamnatin mm, tarayya mm, to gwamnatin tarayya mm. eh ta saki dan karfi zuwa su sauran jihohi eh. yanda su ma za su aiwatar da wasu ayyukan su da kansu irin a dan yi cinciya da dokin eh. haka dan diwa ya a saki sai eh, sauran su samu sai ka je kusa da kai ko ji ma anan taron da shugaba kasa ke yi ko wannan sai yi maganar wasu jihohi da suka ce ai ya kamata gaskiya maganar hanyoyi a bar su su rika yi dan an ce ka san mai daki shi ya fi san inda yake mai yoyo abin da suka ce kenan to su wani kaga maganar lafiya maganar uh, ilimi maganar uh, hanyoyi da sauran annan ya kamata a basu su rika yi da mm. kansu to kuma duk wannan ma an ka ce gashi suna duk yadda aka so maganar um, mm. mu dawo maganar talauci mm, yawwa maganar talauci da kuma rashin damawa da wasu da ake mm. samu din nan shi ke jawowa wasu su fi kai wannan babu yadda babu wani abu babu wasu dama a cikin da za su iya wani abu da rayuwarsu kamar matasa abin da suke samu kenan suna fada cikin waɗannan abubuwa yanzu mutum ba abin da yake ya fito daga jami'a hmm. ba aikin yi ba komai yanzu kace wannan babban kalubale ne sosai ce dauke bom an sai dauka je wannan to abinda suka ta magana kenan kuma wannan shike sa ma wannan zaman banzan da ba eh. aikin yi shike sa abubuwa da yawa su dinga zo maka a rai eh, wanda in ga wanda zake dan abin yi mm. zaka zaka karkata wurin ba zaka tunanin me haka kai tunanin wannan ka kwaje mm? zuciyar da take zaune wuri daya to wai akan ce tana zama shi da zuciya kuma irin wannan ni a tunani na mm. irin wannan kaman zai sa irin mutum ya zama yana da kunci a ran shi so shi da abin da yake ganin wani na da shi ma wanda ya fi shi sai sai kaga irin haka jin mm. zafi ya shiga sai eh, ya sosai sosai to sannan kuma kamar yadda aka yi to yanzu a yanda kika fahimta a mm. wannan abin da kika je kika ga yanda abin ya wakana mm. na san da yawa ma za su gani a shafukan mu na eh. na zumunta da website din wato na yanar gizo din mu to amma misali ke kina ganin cewa menene suke son a tafi da shi gida a wannan taron suna so a jawo yanzu kamar yadda suka yi magana karfin soji ba shi ba ne ba zai kai ga mu samu abin biya bukatan da muke nema ba na samar da zaman lafiya eh ba zai mm. wadatar ba dole sai an zauna teburin sulhu to wato eh, shawara akwai wata magana da suka yi na mm. yadda addini wanda kaga yanzu addini na da rawar da zai mm. iya takawa wajen wannan eh, eh yace addini na da abubuwa da yawa da zai iya taimakawa aka yi magana shi eh, Dr. Usman Bugaji ya magana yace in aka duba a cikin Alkur'ani ko kashi biyar cikin ɗari mm. kawai ya fi mai da hankali ne a kan abubuwan ibada ibada e, to mm. sauran eh, casa'in da biyar ya mai da hankali kan zamantakewa eh, ya magana eh kamar zamantakewa ya magana irin yadda su annabawa hmm. suka sha wahala ya magana adalci adalci da so hmm. juna eh, addinin musulunci ya kira mutane kowa eh, kai mutum eh ka zama hmm. adali kada ko da ba kabilan ku ɗaya ba ba addinin ku ɗaya ba dole kai adalci in ana son a zauna lafiya malamai ma ga mun shaji sukan faɗi cewa idan akwai adalci to gwamnati koyaya take za ta iya ɗorewa amma idan ba adalci duk yanayin da mutane suka kai da ibada su da waye za su sha wahala ne kawai sosai eh. kuma mutane ya kamata kuma su dawo mu zauna mu bambance da bambanci da ke tsakanin mu mm. kullum sai dai mu ta tunanin bambance bambance da ke tsakanin mu maimakon tunanin ya zamu yi mu eh, haɗu wannan bambancin ya zama mana kai tattauna wannan tunani in ce mm. wai dan me zaka tsanni mutun da yana addinin da ba naka ba eh. to to yanzu tunda mun sami shi <laughs> barista Aliyu bari mu koma gare shi muna son ne mu ji kawai ah, shin yaya za a ce an sami kamar misali wannan maganar cewa mm. taron da aka yi din na maganar zaman lafiya inda za a samar da shi a Najeriya da rawar da wasu kasashe irin su mm, Amurka ma mm. su iya takawa shin ya za a ba tare da an ci zarafi ba eh. ba tare da an taka doka ba ko take haƙƙin dan adam shi sa muka nemo lauya sosai eh mm. salamu alaikum barista uh, mun sha wuya kan mu samu ka eh. barka da zuwa eh wallahi to ya ayyuka ya gida to mun gode Allah eh To yanzu abin da za a yi yawa to kaji sabin ta ce an koma lafiya. Lafiya na Maryam. Yawa to Sabina ma ga ta ita ke magana ce an sauka. Kamar ya yi ƙasa murya shi ta yi ƙasa Yanzu yanzu abin da za a yi shi ne lokacin da za mu fara muna maganan nan da kai kana yi za mu ci gaba da neman ɗaya layin ka in ka ga ya buga ka ɗauka mm. sai mu ga wanne ne zai fi kyau. <laughs> Yawwa amma a fara doye da rashin wasi a uwar ɗaki. ya a ganinka a matsayinka na lauya ya kake ga kamata mu tare domin mu fida ai ga rogo in ji bahaushe irin mu ga cewa duka mun wanzar da zaman lafiya a tsakanin ƙasa tare da tattaunawa da juna misali ba tare da an ci zarafin kowa ba to um, a gaskiya abin da ya kamata na ɗaya dole uh, mu yi wa juna uh, biyayya Mm. kaunaci juna da kuma respecting din juna na farko musan cewa kowane kowanne dan Najeriya a duk inda ka fito a ba addinin ka ba ba inda ka fito ba ɗaya kake kana da haƙƙi kana da yanci na matsayin ka na ɗan ƙasa a kowane ɓangare kake zaune a sannan bayan haka akwai abin da gyara da ya kamata su shugabanni musamman ma a tsaki a na tsakiya da ya kamata su yi mm. akwai abubuwan da ya kamata kaga duk wani abu da ya kamata a yi na rafan arziki na ƙasa ya a ɗin raba shi daidai a kowane bangare kada wani bangare ya yi wani bangare haka dalilin da ya sa kenan aka sa a kundin tsarin mulkin ƙasar nan hmm. sashi na sha uku a wato federal character principle a cewa kada wani jiha ko wani yanki na ƙasar nan hmm. ya fi sauran yankuna ko jihohi kan komai hmm. saboda haka don an cewa idan aka ana kuka cewa hankali ya fi wani bangare za a samu rashin zaman lafiya sannan bayan haka akwai abin da yake yawo yanzu wato sake fasalin kasa shi ma abu ne da ya kamata yanzu shugabanni na kasa ya kamata su duba musamman ma majalisar dokoki su duba su ga koke-koken nan da ake yi wani irin karfi ne za a rage wa ita gwamnatin ta tsakiya so mm. da a samu a da wasu responsibilities zuwa ƙasa da kuma wato a duba yadda za a mm. samu wato kada a ce good governance ya mm, dawo shugabanci na gari So eh. in ba an yi haka ba an rage gwamnati ta tsakiya ba a mafi da wa wasu a ƙasa Eh, jihohi da hukuma a ƙananan hukumomi su samu wannan ƙarfin don eh, aiwatar da aikin da ya dace wa mutane hmm. za a ci gaba da samun rashin zaman lafiya saboda a kullum hmm. kaga ɗan ciyaman na lokal gwamnati na karamar hukuma hmm. dole daga karamar hukumar ya ke fito a gwamna na jiha dole daga wannan jihar zai fito mm. amma shugaban kasa ba shi zai yiwuwa da yake mutum ɗaya ne sai mataimakin shi mm. zai yiwuwa da fito daga kowane bangare da ka daga sai za su fito to saboda yawan karfin da yake tsakiya shi yake mm. jawo zaman lafiya a ƙasar nan duk a lokacin da aka samu wani ɗan bangare ba ɗan uwan shi ko kuma wanda ya fito daga bangaren shi a ko shugaban kasa ko a telebishi mm. sai ka ana ɗan koke-koke. Mm. To barista a yi maganar a wannan taron da na je an yi maganar 'yan sanda. Mm. yanzu kamar sojin Najeriya tana ita ce take yin komai sauran jami'an tsaron fa ba me suke yi ya ya kamata a inganta wannan ah, yadda ya kamata a inganta aikin kuskure Eh, na kamar yadda 'yan sanda ah, za su sake eh, mm-hmm. ba da tasu gudunmawar mm, ka'in da eh. na'in a cikin aikin da soja ba kawai an janye ana ta ganin sojoji na komai suke mm. komai daga sojoji sai 'yan civilian gtf mm. ah, na ɗaya birkaji shi soja a haƙƙin FCC shi ne ya kare wato martaban ƙasan musamman daga external aggression wato daga wasu barazanar waje ko gebe masu tada a tsaye zaune ko hmm. wanda za su kawo mata farmaki musamman da zaune hmm. Hmm. amma wani lokaci da idan ha da ma zai ke karewa idan abin karfin civil civil force kamar yan sanda da sauran hukumomi na farar hula to abin ne da yake sa wata a yan sanda ba su iya cikar da wannan ayyukan eh. ga akwai matsar nan abin karfi na mutane eh. yawan mutane eh. yawan mutane ke cikin ita wannan hukumar ɗan sanda mm, oh. akwai kuma rashin horarwa mai kyau mm. kyakkyawar horarwa da ya kamata kamar a ce yan ƙasashen wasu ƙasashe kamar ƙasar amurka take mm. da shi mm. sannan akwai kuma rashin kariya aiki wato Indigoji da sauran abubuwa yanzu sun ka zo kasashe da suka ci gaba za ka ga amma a zo bindiga ɗan sanda yana da su tiyagar da wasu abubuwa da ya kamata ya aikin kare tarzon da sauransu sannan babban abu eh. kuma eh. dole ya kamata sai sa ka ga nake eh, wurin sake fasalin ƙasar nan masu ikirari ko kira na 'yan sandan jiha nan ya wada abu eh, eh, kiran yana da ɗan tasiri saboda wata Allah wata ila idan har aka ba da aka tattara kundin tsarin mulki aka ba da dama jihohi su yi ɗan su so wata ce za ka ga an cike gurbin eh, barista barista barista ah, ah, to saboda lokaci ga eh daga ƙarshe hello zaɓe kowane jiha tana da na ɗan sanda. Yau da lokaci ya yi za a duba wannan abu. Mm, eh. To daga ƙarshe eh. barista wace ma kake ganin Amurka za ta iya bayarwa? Cikin minti ɗaya ko ƙasa da haka. To a ƙasar amurka da sauran kasashe da suke a mu'amala da najeriya hmm. a rashin ba da gudunmawa ta hanyoyi daban-daban hmm. na ɗaya ne su tabbatar sun gaya wa duniya suna bayan gwamnatin najeriya a matsayin ƙasa ɗaya na biyu kada su yarda su dore wa duk wasu wanda suke zuwa domin neman raba ƙasar najeriya kowane irin abu na inda ba zafi shi hanyar doka ba na uku kuma a nan ƙasa za su iya taimaka kuma suna yi in akwai hukumar usa daga nan kamar ƙasar amurka hmm. wanda duk tana jin duk wani ya kokari saboda in ka duba duk wani abu rashin development rashin wato talauci rashin ci gaba na ƙasa shi yake jawo tashi zaune to mun gode barista saboda lokaci ba za mu iya barin ka ci gaba da ah. bayani ba <laughs> to yanzu kan sai in ce to saboda maganan ah, akwai wani shiri na yali din nan da eh. ake yi na horar da matasa eh. bari mu dan ji domin mutane su dan gane mun ce ba sai ranar ilimi ba dan an kusa rufe abin hmm. Salamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam rahmatullah. To da muke magana a cikin shirin yau da gobe. Kuna magana da Aliyu Usman kenan a shirin yau da gobe. Aliyu Usman za ka iya gaya mana ɗan kaɗan ko wane ne Aliyu? To um, Aliyu dai matashi ne kuma shi ne wanda ya rike mukamin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta kasa reshen jihar Kaduna a nan wani lokaci mm. kafin yanzu da kuma Allah ya sanya ya yi tafiya ta karo ilimi a da ya danganci aikin na dan sanda kuma haka zalika kwanakin baya ya samu wata dama na wani karo ilimi da aka yi wanda ake kira na Mandela Washington Fellowship for Young mm. African Leaders mm. irin horar da matasa shugabanni ko jagororin al'umma na Afirka. To a wannan ne ma dalilin da yasa muka ce to bari mu sake mu lalibe ka magana ta yali muna son matasa su gane yaya ake neman wannan abu misali mataki mataki da in an buɗe a yanar gizo yadda ake shiga shi sa muka ce to bari mu kira ka ko minti hudu zuwa biyar mu baka mu ji ya zaka misalta wa matasa domin su daina tsoron abin su zama sun shiga ciki da yawa ah, musamman daga kasashen mu na yammacin Afirka ko kuma arewacin Najeriya da sauransu. To gaskiya ne. To shi wannan shiri bari in yi bayani shi a takaice yadda ah, mutanen mu za su fahimta. Mm-hmm. Shiri ne wanda tsohon shugaban kasar Amerika wato Barack Obama ya fitar domin horar da matasa waɗanda suke rike da wurare na shugabanci ko kuma suke jagoranta al'umma a inda suke domin wani ci gaba na musamman kuma shiri ne wanda akan ɗauki akan zaɓi matasa da suka ɗanyi fice a filin ko kuma fagen da suke ayyukansu a kai su manya-manyan jami'o'i da ke amerika domin a ba su horo na sati shida don su kara gogewa a fannonin da suke sannan mm. a tafi sannan kan kai su babban birnin tarayya na amurka wato washington dc kenan su yi mm. taro na musamman wanda gangami ne da ke kawo manya-manya manyan mutane daga amerika wanda sun shahara mm. a fannoni da dama da fannoni sun shafi a ciniki da masana'antu kimiyya harkar kasuwanci noma da zaman lafiya da dukkanin abin da ya shafi zamantakewar Adama. Mm. sai a fara dama wanda su matasan nan za su yi hulɗa da su su kuma ƙara samun dubaru ko hikimomin da za su ƙara yin amfani da su idan mm. sun je gida idan su koya ma wasu a dai samu horaswa ta musamman wacce kowa da kowa zai iya amfana da ita domin afirka da kuma kasashen mu. to yanzu misali za ga yanda ake nema din yawanci za ga an ce akwai rubutun ac akwai wane ne yawanci wasu a bisa binciken da muka yi mutanen mu misali a arewaci sukan ji tsoron cewa yanda ake rubutu da wane ne ai abu ne mai wahala nema za ka iya gaya mana matakin da ake bi har a zuwa a nema din. eh gaskiya ne hmm. to shi wannan shiri abu ɗaya yake hmm. kowa da kowa zai iya shiga cikin shi abu na farko shine akwai akwai 'yan rubuce-rubuce da ake yi kuma rubuce-rubucen sun shafi tambayoyi na shin kai wane ne kuma wani irin aiki kake yi wata irin gudunmuwa kake ba al'umma kuma me ya sanya ka zaɓi ka raka ba da wannan gudunmuwa amsa ce mai sauki wajen cike wannan application din duk inda ka ga ya yi maka ya shige maka duhu ko baka fahimta ba akwai malamai irin na jami'a mm. akwai kuma matasa wanda sun je irin wannan shirin Mm. za ka iya tantabe idan ka tantabe mu babu wahala in Allah ya da kamar ni akwai waɗanda ina ba ba su shawarwari ta hanyoyin da za su yi musamman wanda suke yin ayyukan da ya shafi zaman lafiya da ci gaban al'umma mm. haka zalika akwai waɗanda in abu ya shafi harkokin ciniki da masana'antu za su baka shawarwari ingantattu waɗanda in dai kai amfani da su za ka ji in ma mm. kana shakkar cewa turancin ka bai inganta ba a yi kai yanzu ko ma ka yi ma dai ba ka da turancin da za ka iya zuwa da ba zan ce turanci ba mm. eh eh wannan mai sauki ne idan har ka cike din mm. turancin da za ka yi amfani da shi wurin interview idan har an gayyace ka Mm. an ji ya inganta to mm. za ka samu nasara ka je mm. idan ma har kana da tantama yanzu application din akwai sauran kwanaki kafin a rufe kamar ah, zai kai kwana goma nan gaba za ka iya ka cike ka aika yawa kafin lokacin interview din ya zo zuwa watan januwari ka kara inganta turancinka ta hanyar samun wani ya dan rika tallafa maka kana yin magana ah, yana gaya maka inda kake da kurakurai da inda za ka gyara ka sa dai a zuciya cewa kana so ka yi wannan abin muna so dai ya kasance matasan mu su gane cewa mm. tsoron yin abin ko kuma ganin cewa baka isa ba zai hana ka ko kuma ka toshe wa kanka dama mm. kawai kowa ya gwada haka mm. to amma daga ƙarshe ku da kuka yi wannan abin me babban abin da kuka koya a ciki misali da za ku ce kila ya kamata kowa ya samu irin wannan damar to gaskiya alhaji kabara idan na ce mai abu ɗaya na yi gariya sai dai in ce ababe da yawa tunaninmu ya canza akan al'amura da dama na rayuwa kaga musamman na cewa idan ka iya abu kada ya kasance ka koma gefe guda kai kai kadai ka iya sai an zo an neme ka mm. Mm. babban abin da yanzu ni na koya shine abin da ake kira teamwork mm. duk wani abu kai in ka iya kada ka zama kai kadai ne ka jawo wasu ka tafi ka nuna masu ku taho ku taho ku taho saboda da haka ne Amerika ta ci gaba wannan zan iya ce ma yauwa shi ya tattare duk wani abu da muka koya. Mm. An ƙara koya mana hanyoyin da za mu domin mu jawo al'umma a zauna lafiya, mu jagoranci al'umma wurin tunanin ya kasance kullum na ya za mu taimake kasanmu, mm. ya za mu kare kasanmu daga fadawa haɗari, ya za mu kaza ya kaza, tunanin mu kenan. To amma me babban makasudin abin wanda duk wani ko da ta ciniki da masana'antu kaji ko kuma harkar shugabancin al'umma public management ko civic leadership gorin ka shine kaga ka jawo wasu kunya tafiya tare ka mm. koya musu ba wai ya zama to kai kai ne shugaba to kai kai kadai ka iya saboda mm. haka duk abin da za a yi sai ba kana bukatar wancan wancan ma na bukatar ka mm. saboda haka wannan shine babban abin da zan ci a dunkule mun koya sauran abubuwan kuma lallai wannan suna da bukatar lokaci mai tsawo kafin a fassara su har mm. al'umma su fahimci mm. ababen da aka koyo. Haka. To insha Allah in muka samu lokaci za mu dinga tuntuɓa ka muna ɗan tsakura. Ba da ba laifi. Yawwa, na gode sosai <laughs> ah, Aliyu Usman. Yawwa. Yawwa. Mm. To kin san ce kun san da yake shi wannan shiri na yali na maganar horar da matasa shugabanci ko kuma shugabannin matasa Eh, bai wuce kwana goma za a rufe ba yawa saboda ka hanzari a ta laliba shi a intanet ana shiga shafin su ana nema kowa da kowa gabas da yamma kudu da arewa na najeriya da sauran ma kasashen mu na afirka eh, saboda shugabanci na gari shine komai eh maryam sanu da kokari wallahi ka san kamar da eh. wannan ya ce shi cardinal john ya ce mm. sauran da ya cizo ranar juma'a masallaci shine zai garza ya coci ranar kwarai wanda ya ciji tanko shi zai ciji john to sai mu ce a madadin kowa da kowa daniel ne ya bawa da umarnin shirin sai injiniyan mu john da wanda ya haɗa ma Facebook Live Ibrahim Jarmai ke cewa Usman ne nan. Mu zama lafiya sai Allah ya kai Ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.